أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a 22 ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya dace da goma ga watan hudu miladiya shida. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na kitabu tauhid na fadilatu sheikh الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه wannan kuma shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai albarka Allah madaukakin sarki ya sa mun dace a zamanmu da ta gabata mun karasa karatu akan abin da ya shafi alkufuru muka yi bayani akan nau'i na biyu daga cikin nau'uka na kafirci shine al-kufrul akbar wanda a yau za mu shiga fasali na biyu fasali na hudu fasali na farko shine al-inhiraf ko na biyu a shirk na uku al-kufr wannan kuma shi ne fasali na hudu ne zai magana ma zai magana kan an-nifaq karkashin shi zai magana kan ta'arifuhu wa anwa'uhu zai magana akan ta'arif definition na annifaq da kuma nau'ukan shi ma annifaq shi ma annifaq shine bahaushe yake ce munafunci ko bahaushe take fassara da munafunci to zai mana magana ne ne ake nufi da munafunci da kuma nau'ukan munafunci a yaren shari'a malai ce ta'rifu ta'rifin kalman annifaq yace annifaq lughatan masdaru masdaru nafaqa yace annifa a yaren larabci masdar ne na kalman na fi'ili ma'adi fi'ili shi ne na faƙa hmm? da hausa za ka iya ya yi munafunci sai zama auzan ɗin shi ne na faƙa nafaqa nifafan Ya yi munafunci yunafiqu yana munafunci nifakan munafunci hmm? wancan uh, madi da mudari'i da kuma masta shi an shi ne masdar aka ce shi ne ma'ubuga asalin kalmar yadda duk yadda aka juya kalman an juya kalman ne daga kalman nifak kuma ana wa munafakatan, munafakatan da an nifak duka manansu munafunci yace wa huwa ma'qudun minan nafiqa kuma kalman na annifaq an samo shi ne daga abin da kira annafiqa menene annafiqa yace ahadu makharijil yarbu' min juhrihi ɗaya ne daga cikin ƙofofi ko mafita na wata dabba da kira al-yarbu' al da turanci suna kiran shi kangaroo rat za a shi kamar bera yake amma kafafunsa na gaba 'yan ƙanana sosai kamar yadda kangaroo yake shi mako ai kafan fusa na gaba ƙanana yana iya ma tafiya da kafa biyu ya dan tsangala to shi ma haka wancan yake shi ma kamar bera yake girman shi bai wuce bera ba amma kafafunsa na gaba 'yan kuciri a gaba na baya kuma dogaye an gane to yana da gida shi gidan shi kofa biyu yake da shi zai shiga ta nan kai kila za ka tsaya kana jiran fitowar shi alali yana da wata hanya da zai fita can sai ya ta nan tana kana jira to wannan kofan da yake bi ya waske ba tare da kai ka sani ba shi ya kira annashiqa a larabci eh an gane ku yau to suka ce an kawo sunan annifaq ne daga kalman daga wannan ɗayan kofan da wannan dabban ke biya kauce kai ka zauna kana tsammanin yana nan alhali ya riga ya ya tafi abun shi yace fa innahu idza quliba min wahidin haraba ila al-akhar wa kharaja min to da shi an nime shi ta wannan kofan sai gudu ta wancan kofan ya fita ya tafi abin shi sai barka kana nan kana jira a wakila wasu suka ce a kalban annifaq an samo shi ne mu'minan nafku me annafku yace wa huwa sarf alladhi yustataru fihi haka ce annafku shine kamar ko ko kace mayafi ko katanga ko wani rufi da mutum zai rufe shi ya zama ya fitirtu ya zanto ba iya gane hakikanin shi ba so da wannan sai da rinka ganin wannan abin da ya rufe kanshi da shi amma shi hakikanin shi ba a san shi shi ne an gane ku to abin da sa maluma suka suke faɗin cewa an annifaq ya samu asali daga wancan annafiqani ko kuma da wannan so duka in ka kalla suna da alaka da menene munafunci an gane duka suna da alaka da munafuncin kamar da zamu zo mu kanta shine mutum ya nuna wani abu na daban alhali yana wani guri daban ko kuma kai kana kallon shi a matsayin musulmi alhali ya riga ya fita a musuluncin ta wata hanya daban kai kuma har yanzu kana mishi kallon me musulmi kaga ya kama da wancan annafiqa din kenan da shi ya shiga ta nan alhali ya fita ta can kai kana kallon yana ciki mafhum yawwa sai ce amma nifaqu fi shar'i yace alma kallan an nifaq a yaren shari'a a yaren malaman musulunci fa ma'anahu ma'anansa izharul islami wa ibtanul kufri wa shirk in aka ce an nifaq a yaren musulunci a yaren shari'a suka ce ma'anansa shine mutum bayyana musulunci da kuma koya kafirci da shirka shi asalin shi a zuciyarsa ya san cewa shi kafiri ne mushriki ne amma kuma sai bayyana wa al'umma cewa shi musulmi ne an gane ku yanzu kaga ya samu koba da abin da ya bayyana su wasu rinka masa kallon menene musulmi ne kaga annif ko din kenan ko yawa ko kuma su rinka masa kallon musulmi saboda sun ga ai ya shiga musulunci alhali ya riga ya fita daga annashiqa din kenan su ko san ya riga ya fita ba an fahimta ku to wannan shine ma'anan munafunci a yaren musulunci da duk abin da ka karanta na na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko na ayan alqur'ani da yayi magana akan munafunci ko munafiki to wannan yake nufi Sha wanda zai zai koya zai zai koya kafirci da shirka a zuciyarsa amma ya bayyana ma duniya cewa shi shi musulmi ne yace sunya bi zalika li annahu yadkhulu fi shari min babin wa yakhruju minhu min babin akhar yace kuma an kira shi da munafiki ne saboda ya shiga musulunci ta wata kofa ya fita kuma ta wata kofar da daban ya furta kalman shahara cewa shi ya musulmi ne yana zuwa yayi sallah kuma mutane suna ganin shi in akwai mutane ko alhali kuma ta karkar wata kofa daban wata kofa shine rashin tasdiq bil qalb zuciyarsa bata gaskata abin da ya faɗa ba yace wa ala zalika nabbaha Allah ta'ala bi qawli da wannan dalilin ne ma Allah madaukakin sarki ya ja hankali akan irin haka a fadin sa a cikin suratul tauba aya ta 67 Allah yace innal munafiqina humul fasiqun yace lallai munafukai su ne fasikai a kalman alfisku a yaren shari'a shine alkhariju min ash-shar'i wanda ya fita daga shari'a ya fita daga doka daga boundary na musulunci malaka ai alkharijuna na ash ai waɗanda su munafukai lallai su ne waɗanda suka fita masu fita daga daga shari'ar musulunci su sun fita amma kuma waɗanda suke mu'amala da su suna ɗaukan su cewa ai suna ciki alhali kuma su sun fita tun tuntuni malai ce wa ja'ala Allahu al-munafiqina sharran min al-kafirin kai a wani gurin ma Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa munafikai sun fi sharri ga akan kafirai sun fi sharri kuma azaban su tafi girma a ranar alkiyama sama da waɗanda su tsantsan kafare ne a duniya فقال الله مدوكاكي سركي ان المنافقين في الدرك asali من النار cikin suratul nisa aya ta ɗari da da arba'in biyar. Allah ta innal munafiqina lallai munafiqai fi dawkil asfali minan nar suna cikin mataki mafi ƙasa a cikin gidan wuta to da masu gidan wuta da ne ƙasa ƙasa ne iya girman laifin mutum iya yadda zai tafi can zurfi aljanna ita ce daraja. ita kuma sama saman to to Allah madaukakin sarki sai ce to su waɗanda suka zama munafukai, to su ne a mataki na ƙarshe can mafi ƙasa a cikin wutar jahannama ad-darkul asfal mana babu wani ƙasa da su su ne la duk wani wani ɗan wuta yana saman munafukai ne su ga hadda kafirai suna saman suke a gidan wuta waɗanda a duniya suka nuna kafirci tsantsa ba su yi munafunci malaiti wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum har ila cikin suratul nisa aya ta 142 yace lallai munafiqai yukhadi'un Allah tsammanin su wasu suna yaudaran Allah wai irin bari mu nuna ma Allah abin da yake so amma ai bai san me za mu koye mu yi ba kaga tsammanin su wasu suna yaudaran Allah ne ko Allah ce wa huwa qadi'uhum alhali Allah madaukakin sarki yana mayar musu da yaudaran su a kansu yana mayar musu da yaudaran su a kansu shi yasa ko a filin alkiyama ai Allah madaukakin sarki zai mu'amalance su da kwatankwate irin yadda suka mu'amalanci musulmai a duniya za ku hau kansu daɗi da hasken su aiki kake amma sai sun hau sun kai tsakiya sai hasken ya dauke يوم يقول المنافقون والمنافقات amanu unguruna انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا nura. sai sun kai tsakiya hasken sai ɗauki sai su fara kiran masu imani wane wane wane ka taimaka ka ɗan juyo ka haska mun gani da hasken kan tsallake da ta ku koma duniya ku samu hasken ba nan ni ma na samu ba nan na samu za su ga tabbas ba za a taimaki a nan na kun ma'akum iwani eh, ba tare muke zuwa masallacin mu yi sallah ba ba mu kas ba tare muke rayuwa a duniya ba alam nakum ma'akum masu imani za su yi bala tabbas haka ne amma walakin na fatantum anfusakum irin ku kurki da na kawo nan an ce ai imani ko kun munafanci duk abin da kuke na addini zuciyanku bai da shi Saka a zahiri ne ku musulmai amma a zuciya ba musulmai bane kuma an muku wa'azi kuka ce ba ku ji ba rayuwar duniya ta ruɗe sai sa yau kuma za kuka haɗu da irin wannan hukuban da irin wannan azaba to ga yadda a duniya suka nuna kamar su musulmai ne to haka akan siradi ma Allah zai farko Allah zai mu'amalace su mu'amalan masu imani za su ga habu ga haske kawai suna takawa sai sun kai inda babu gaba babu ba kawai sai a ɗauki sai zama duhu dilim ba komai kuma sai wutan jahannama Allah ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki sake cewa yuqadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum 'adabun alimun bima kanu yaktumun Allah madaukakin sarki ce yuqadi'una Allah su munafiqai a tsammanin su sai su suna yaudaran Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ko ba alhari ko ba sa yaudaran kowa face kawunan su kawunan su kawai suke yaudara Allah ce wa ma yash'uruna amma kuma su ba su sani su ba san cewa yaudaran kansu suke su tsammanin su wayo suke yi a raba kafa in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba masai ko wai a raba kafa Allah ce wannan suna yaudaran kansu da su ne za su gama kuma su je lahira ba wannan ba wannan Allah ce fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai rashin lafiya akwai ciwo akwai cuta cutar rashin daskata Allah madaukake sarki fazadahum Allah maradan sai Allah ya ƙara musu wani irin cuta akan cutar da ke zuciya Allah ce walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yakzibuna saboda abun da suka kasance suna yi na ƙarya ko da ruwa yanzu ma kanu yukazzibuna saboda abun da suka kasance suna ƙaryatawa su a bakin su makaryata ne kuma an faɗa musu gaskiya su ƙaryata su ƙaryata to nan duka mala ya kama ne a matsayin ah, mukaddima duka kan tarihin fahimci menene ake nufi da ni da munafunci to kan kaji qur'ani yana magana kan munafunci wannan shine munafunci da qur'ani yake magana an kaji hadisi yana magana kan munafunci wannan shine munafuncin da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana an gane ku to kar ka dauki wannan ma'anan kaje ka ba wani dan kun samu sabani ko don Musa ga wanda ya gulma shi ma sai ya ce munafiki ne ko ba haka ba wanda ya hada guri sai ce munafiki a'a a iya bambancewa Allah ya sa mu gani abu na ma yake anwa'un nifaq nau'ukan munafunci malaki an na wa'an munafunci nau'i biyu ne an-naw'u al-awwal nau'i na farko an nifaq li'tiqadi shine munafunci na ƙudiri na zuci munafunci ta aqida wadda a zuciya mutum ya ƙudirce ta yace wa huwa an-nifaqul akbaru alladhi yadhharu sahibahu al-islam wa yubtilu al-kufr ce wannan shi ake kira da kuma an-nifaqul akbar munafunci mafi girma wanda ma'aboci wannan munafuncin zai bayyana musulunci amma kuma ɓoye kafirci a zuciyarsa kafirci ne amma a zahiri yana nuna wa al'umma cewa shi musulmi ne yace wa hadan nau'u mukhrijun min ad bil kulliya ce to irin wannan nau'i na munafunci na farkon shi ya da fitar da mutum ne daga musulunci gaba hada gaba ɗaya mutum ba musulmi bane kwata kwata ba musulmi bane an gane su yake wa sahibuhu fi darkil asfali minan nar kuma mai irin wannan munafincin shine yake kan mataki mafi kafa a cikin wutan jahannama yace wa qad wasafa Allahu ahlihi bi sifati ash-sharr kulliha yace kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta masu wannan dabi'a irin wannan nau'i na munafunci da dukkan wani siffa ta sharri dukkan wata sifa ta shari sai da Allah ya tabbatar akwai shi a cikin masu irin wannan ɗabi'a yace min al-kufri wa adam imani wal istihza'i bid wa ahlihi was sukhriyati minhum wal mayl bil kulliyati ila a'da'i ad-din li musharakatihim lahum fi adawati al-islam yace Allah ya siffanta su da siffa ta kafirci ya kira su kafirai ya kira su cewa ba su da imani ya siffanta su da cewa su ne masu yi izgilanci ma addini da ma'abota addini daga cikin ɗabi'arsu akwai akwai zulɗe da mai da addini ya zama kayan wasa da wargi da karkatuwa da jinginuwa gaba ɗaya zuwa ga makiya addini da kuma yin musharaka da makiya addini wajen adawa da musulunci duk waɗannan Allah maɗaukacin sarki ya siffanta munafukai da waɗannan siffofi to kawo kowanne daga ci kowanne ɗaya in mutum ya siffantu da shi ai ya shiga tara ko ba haka bane balle kuma duka Allah maɗaukacin sarki ya faɗi siffofi ne daga cikin siffofin waɗanda waɗanda suka suka suka zama munafukai malai wa ha'ula'i mawduduna fi kulli zamani yace kuma wannan nau'i na munafincin mafi girman nan fa suna nan a kowane zamani har wannan zamanin da muke rayuwa akwai su har wannan zamanin akwai su wannan malai zai faɗa maka manya-manyan siffofinsu guda shida za ka tabbatar cewa har a zamanin nan akwai su malai ke wala siyama inda ma tabharu kowatan islam wala yastati'una muqawamatahu fi adh yace musamman ma in aka wayi gari a halin da ƙarfin musulunci ke bayyana yana yaduwa kuma sai zama ba za su iya fuskantar wannan ƙarfin a zahiri ba to fa innahum yazharuna ad-dukhul fihi li ajli al-kayd li wa ahlihi fil batil to sai zo sai su shiga tere da bi amma manufarsu ita ce su yi su kulla kaidi ma musuluncin da ma'abuta musuluncin ba don su ma su amfana da wannan bayyanan da kuma ƙarfin da musulunci yake yi Ya ce wale ajili an su ma'al na saboda kuma su rayu tare da musulmai wa ya manu jima'a wa amwalihim saboda su kukuta su samu aminci daga dinannakin nakinsu da dukiyoyinsu yace fa yadhharu munafiqu إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطل منسلخ من ذلك كله مكذب به sai munafiki ya bayyana imaninsa da Allah ya bayyana imaninsa da mala'iku ya bayyana imaninsa littafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira amma a ciki a zuci min sarikul min zalika ya riga ya karatu daga wannan wannan imani ciratuwa irin ciratuwan da ake ma ake ma dabba daga fatashin an fede an gane ku ya ce in sarafa kama a fede dabba a raba shi da fatan shi yana koma zai koma to shi already da shi da imani sun riga sun yi hannun riga amma kuma zai bayyana amma a lokaci a cikin zuciyarsa safin shi ba musulmi bane ko mukazzibun bihi kuma mai karyata imani da Allah ne mai karyata imani da mala'ikun ne mai karyata imani da littafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira ne yace la yu'minu billah bai imani da Allah wa anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala bashar bai imani da cewa Allah madaukakin sarki yayin magana da wata magana da kuma aka saukar ma al'umma ba shine littafin Allah ja'alahu rasulan linnasi bai imani da wani wanda Allah ya sanya shi zama manzo zuwa ga mutane ba yahdihim bi izini wanda yake shirar da mutane da izinin Allah bai imani da wannan wa yunziruhum ba'sahu wanda yake yi wa mutane gargadi daga azaban Allah wa yukhawwifuhum iqabahu yana tsoratar da mutane uqubar Allah madaukakin sarki shi duk bai imani da wannan amma a zahiri zai bayyana cewa shine ne musulmi ne ko saboda saboda ya rinka jawo musulmai matsala ya rinka jawo musulmai matsala da kaidi da shi za a kulla a kulla a kulla a kulla duk abin da ake so a musulunci na cin kashi sai a hada da shi in kai magana ta ce akwai akwai wane da wane wane fa ko musulmai ne kun fi su musulunci ne alali su sun san su ba musulmai bane su ma wanda suke mu'amala da su sun san cewa wayannan dan ba musulmai bane sun sani sun sani amma da ku za a yi saboda a samu abin da za a kafa muku hujja da shi a samu da za a kafa muku hujja da shi an gane ku mala yace wa qad hadatha Allah astara haula'i almunafiqin yace tabbas Allah maɗaukakin sarki ya yayi ya tona asirin ko ya yaye fitara na waɗannan munafikan wa kashafa asrarahum fil al karim kuma ya tona asirin su a cikin alqur'ani wa jalla li ibadihi umurahum li yakunu minha wa min ahliha ala hadar kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana shi ga bayinsa nagari, ya bayyana ma bayinsa nagari al'amuran waɗannan munafikan so da su kasance game da munafuncin da ma'abota munafuncin zama a faɗake ya zama ba za su zama ga falallu ba shi sa Allah ya faɗi siffofinsu ya faɗin kaga mutum na kaza yana kaza yana kaza ta wannan duka siffofi ne na da ke nuna cewa yana da munafunci a zuciyarsu karanta suratul suratul baqara karanta eh, suratul tauba suratul ali imran surori da yawa cikin alqur'ani Allah na bayanin a cikin suratul tauba ne wanda Allah madaukakin sarki rinka siffanta siffofin sahabbai sai har sai da suka ce har sai da muka tsammanin Allah zai fara kiran suna Allah ya rinka wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum daga cikin sifofin su kaza daga cikin sifofin su kaza daga cikin sifofin su kaza tabbas kake har sai da muka yi tsamanin ko dai za fara kiran suna ma Allah ya kira suna wa kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani shi ma yake wa zakara fawaiful alam الثلاثة في أول البقرة يتي الله مدعوك كين سلتي أفرقون صوت البقرة يا أنبتي ɓangarori na halittunsa da ya halitta a duniya guda uku na duniya bayan Allah kala uku ne al-mu'minun wal kuffar wal munafiqun daga masu imani sai kafirai tsantsa sai munafukai, ba na hudu duk wanda ke rayuwa a duniya dole ya zama ɗayan guda uku nan ko ya zama musulmi mai imani ko ya zama kafiri tuburan da ya bayyana kafircin ma a bayyane ko kuma ya zo munafiki a fili abinda ba wacce ke cewa fir'auna a musa a baki fir'auna a zuci ko ba haka bane dole ka zama ɗayan ukun nan yace fa zakara fil mu'minina arba'u ayat dan Allah zai magana akan mu'minai a farkon suratul baqara sai ambaci ayo guda hudu tun daga aya ta biyu zuwa aya ta biyar ko ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun wallazi har zuwa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun yace wa fil kufari ayatayn Allah zai magana kan kafirai ya faɗa ayoyi guda biyu innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun qasama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ishawa yace wa fil munafiqina 13 aya da Allah ya tashi magana akan munafakai kuma sai da ya jera aya uku daga wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum Allah da ya shiru ba har sai da ya kau auka sayyirin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin yakadu al-barqu yakhtafu absarahum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 kafirai a ayoyi biyu aka faɗi siffofinsu shi ma za a ce aya da aya na farko mukaddima ne an faɗi sawawun alaihim a hangar sau amman to zai wula yi mu mefa katama Allah ala qulubihim an gama amma munafiqai da Allah zai faɗi siffofinsu a farkon bakara sai da aka yi aya goma sha uku ko ba gama ba ko ba gama ba wannan nuna maka munafunci ba karamin sharri bane malai ce Allah ya ba ni kasratihim Wa وأموم ابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله Allah ya haka ne saboda yawan munafukan da yawan siffofinsu da kuma yadda jarabawan yadda gamayyar jarabawa da Allah maɗaukakin sarki jarabce su da shi da tsananin fitilan da suke da shi game da musulmai da musulunci Ya ce fa'in na baliyatar islami bihim shadidatan jiddan لأنهم منصوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة yake saboda jarabawansu ga musulunci jarabawa ce mai tsananin gaske saboda suna dinginuwa zuwa ga musulunci suna dinginuwa zuwa ga masu taimakon musulunci da jibintar musulunci amma kuma haƙiƙani su abu masu adawa ne da kiyayya da musulunci yake ya kurujuna يخرجون عداوته في كل قالب يخرجون عداوته في كل قالب سنة تتدى عداوته ذا مسلم جد جوياون duk inda suka fuskanta suna nuna adawa ne ga musulunci yace yazunnu al-jahilu annahu ilmun wa islahun kuma abinda suke jahili zai ɗauka ai wannan gyara ne ai ma ilimi ne kai da kake kokarin fadakarwa sai kai kana neman fitina ne ana zaman lafiya kai kana neman fitina yace wa huwa ghayatul jahli wal isari alhali kuma wannan shine mafi kololuwan jahilci da barna saka munafunci yana da yana da sharri fiye da yadda kake tsammani shi yasa Allah madaukakin sarki ya rinka bayanin su insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba za ga nau'uka shida na irin wannan munafuncin in a karanta zaka da kanka ka rinka hararo wasu abubuwa da suka faru da wasu musulmai waɗanda suke rayuwa tare da musulmai amma ko munafakai ne yana su ma wasan cewa su yanzu munafakai bane amma kuma munafakan ne waɗanda suke rayuwa da su kila ba san cewa munafakai bane amma ko munafakan ne Allah muke roƙo ya kare mu daga fada zuwa munafunci wanda ya bayyana da wanda ya koya Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين